فاقه مسط بائك أمره والقد وجه الله في الإحسان الفقه داتي وانفا Ma'ana da دا داتي wanda kake so ba dole ne ka dace da abin da kake so ba dole ku zama daya gaskiya ne kana son mutum to dole ne ku zama ɗaya ɗaya son ka son shi ko kuma a'a son shi dai shi ne son ka ko ƙin shi shi ne ƙin ka haka ne in ji kana son abu da gaske to dole abin son shi shi ne son ka me yake da suna ƙin sa shi ne ƙin ka ba shi na wancan na da nuna lailan ba wai saƙo da dacewa da shi ainihin nafsu iba'ika amrahu shi ne nafsin jin biyayyanka ga umarninsa walƙarci wajihullahi da kuma neman yadda Allah bil isani mai kyautatawa kaga kada an samu mutaba'a akan mai salafi dama hiya mabaniya ala al-aslaini والوفاق مع هو rabbi الرب عز وجل dacewa da Ubangiji mai girma da ɗaukaka bi an tattaba a awamirahu wanda mutum ta bi umurninsa kawai da wajahu kana mai neman yardarsa an samu mutu ba da هذه هي الموافقة لله عز وجل ثم قال شيخ الإسلام هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي فافهمه من القرآن هذا هو الإنسان والنسين كم تتاوى كأنك تراه أي شرط في قبول السعي sharaɗi ne wajen karɓar ibada fa fahamhu min alqur'ani fahimce shi daga alqur'ani la yaqbalu Allah min 'abdin 'amalan Allah baya karɓan wani aiki daga bawa gido da ihsani ba tare da kyautatawa ba وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أمرتين سكوم عبا فاكي ليعبدوا الله سكأت ألا دبوتا دعا مخلصين له الدين suna masu ikhlasin addini gare shi muna fa sun bar duk wani wanda bai san Allah duk wani addini ba na Allah ba sun ya ce shi shi ne min dalika ay fala wani dalika ha kai ina ne na shi ne na kan ko fala budda min dalika wannan ba kawa daga gare shi wa qala ta'ala li yabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya yi haka ne domin ya jarabce ku ayyukum ahsanu amala wa zai fi insani a aiki Insani a aiki shine kai aikin saboda Allah kuma ka yi shi yadda annabi ya ce hada huwal ihsanu أخرس وأثوب فعمل ليس فيه إحسان أي باب إحسان إذن ونا ليس مقبولا عند الله والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان والاتباع جميع بدون شرق رسوله بشرع النبي هذا هو عين المحال وأبطل البطلان يعني لو كان قائلا إن أتي ولما مجانا زي مجانا أنا متبع ني ميري ما ضع الله ني أهل السنة الجماعه da a fi lahi ma laifin minhu sai ga shi ya kawo a addinin Allah abin da baya cikin addinin ma laifin minhu qulna sai mu ce masa haza mahalu kana bi manzo Allah kaje kaga kalo ne abu kariya ne ba manzo Allah kake bi ba kaifa taqulu innaka muttabi'un ya za ka ce kai ne bin manzon Allah ne wa anta mubtadi'un kana da bijan hadha nahnu naqulu kullu man jaa bi duk wani wanda izo da bid'a fi dinillahi faqad naqasa ittiba'ahu li dinillahi wannan tabbas ya naqasa addininsa ainihin da biyayyata ga addinin Allah bil qadari maqada'a fi dinihi daidai da abin da kawo a addinin bashi. sawa'un fil aqida a aqida ne aw fil qawli ko kuma magana ne aw fil fi'li ko a aiki ne fa matsalan man habatan nususa wanda ya juya nassi fil aqaidi fa huwa mubtadi'un wa fatahu min al-ittiba'i ya yi a faran ƙa'a da annabi bai kajari ma harrafa daidai da irin abin da ya juyar. Waman a bi azkari hmm? wanda ya zo da wani zikiri ko wani salafi nashi masalawati ko wasu salatoci ba annabi ya zo da su ba. ala rasuli wa ada'iyati ko ya shirya wasu du'a'o'i mukhalifatan lima ja'a bihi shari'a sun saba da ayin da abin da shari'a ta zo da shi fa huwa man Wala'u mubtadi'un ولو قال انه يحب الله ورسوله كودا ya ce yana son Allah yana son manzon Allah za ce kariya kake da kana son Allah da kana son manzon Allah da ka dace da abin da Allah yake so da abin da ba Allah yake so bi annahu na naqasa min atba'ihi ya naqasa daga sa bi kadari ma ja'a bihi min al-bid'ati kadalika idan ma wannan abu sai ya zama shi cikin bukatan mutane ya za a yi mutum ya ƙara wani to ka rasa ina abu shin me ake gane wata ana yi wanda zai raba ka da abin da kai ce wannan abu ba abin nan ne ba ba so yin ka ne ba ma yin ka ne ba kadhalika law fa'ala af'alan da zai aikata wasu ayyuka khilafa ma ja'at bihi shari'a sabanin abin da zai da kirari fa innahu mubtadi'un ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان يتاك لتاه الكتاب فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان وتخذت أندادا تحبهم كحب لله كنت مجانب الإيمان هنا فشيء في الله في الله لا يزيد عن هذا إلا هالك ko daɗin maganan kaɗan ya sa ka riƙe wannan sai za na da bahu, idan ka je jefar da littafansa wara rasulahu ka yace sai ka manta da maganan manzon Allah bi ta amran nafsi sai ka bi abun da ranka take so wasu ne ta ɗauki abun da shaitan yake so jihadun nafsi wasu ne. wata khirta an dada ka nemi kishiyoyin Allah tuhibbuhum ka hubbillahi kana son su wannan waliyai irin son da kake wa Allah kunta mujanibal imani kana ya fata imani يعني لا يوجد اتباع مع هذه الاهوال ما اثام لا اثار الدواء ان المطيع التي ذكرها المؤلف wala qaddara ay na yadda fariqin yadda'i islam shirkan zahiran tani wala qaddara aina mun ga min fariƙin wata jama'a yadda islama suna da awan musulunci shirkan zahiran da muka gani kenan وكان ذاك ولقد رأينا شركا ظاهر البهتان من فريق يدعي الاستدامة هذا ما هو قبول بلنا آياتني قوله شركا مفعول رأينا ومفعول رأينا والمعنى أننا رأينا فريقا يدعون أنهم مسلمون وهم مشركون شركا ظاهرا ولكنهم مشركون ليس في العبادة باع عبادة بصلاة الاتباع كما سيبين رحمه الله آه بشيحككم